بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا قدوتنا ومعلمنا وقائد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau ashirin da biyu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da darasinmu na mako mako inda muke karanta littafin as'ilatul qadat shabab ash-shi'ati ila al-haqq na babban malami Sulaiman bin Salih al-Farashi hafizahullah ta'ala malam yana mana bayani akan waɗannan tambayoyi waɗanda uslubi ne na tattaunawa na tambayoyi ga masu bin addinin shi'a maudu'i na ilimi hanyar tambayoyi za mu tashi tambaya ta hamsin da uku insha Allah domin karatunmu ya ƙare ne a tambaya ta hamsin da biyu mala ce kulu shi'atu innal buka'a ala al-husayn mustahabb fa mustahabbun فهل هذا الاستحباب مبني على دليل أم على هوى وإذا كان على دليل فأين هو mana yake tambaya ta hamsin da uku ya shi'a a aƙida shi'a suna faɗa suna cewa innal bukaa a alal husaini mustahabbu lallai yin kuka don kashe sayyiduna al-husain radiyallahu ta'ala anhu lokaci bayan lokaci a ta tunowa ana kuka mustahabbun abu ne da ake san shi wannan aƙida shi'a kenan shi yasa a duk shekara suke tsayi da biki na shekara na tuno da mutuwar sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu wanda sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu an kashe shi a garin da ake ce masa karbala hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na da 61 shekara ta 61 bayan hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka kashe sayyidina al-Husayn ran goma ga watan al-muharram a wannan shekara to ƴan shi'a sun yi makin wannan rana tana ɗaya daga cikin bukukuwan da suke da su alal aqalli kamar yadda al-imam al-maqrizi ya faɗi a tarihinsa, suna da aktsaru min sab'in aw min sab'atin wa 30 idan suna da idi fiye da saba'in da 77 idin nan wani na biki ne na munna idin nan wani ma'akam ne ma'akam shine tuno da mutuwa ko tuno da bakin ciki wani abu da ya afku na bakin ciki to tunowa da shi shi na ke masa al alma'ata to suna da wannan addinin shi'a wannan mustahabbi ne to shine sai ma ne ce fa hal hada al-istihbab mabniyun ala dalilin am hawa cewa a rika tuno da mutuwar sayyiduna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu a rika kuka shekara bayan shekara duk lokacin da wannan ranar ta zagayo wanda ba mu dade da fita daga cikin wannan wata na al-Muharram ba kuma an ga abubuwan da suka aiwatar a aikace ba tare da wani abin da ke buƙatar wani sai an masa ƙarin bayani ba to shine ma ne yace fa hal hadal istihbab mabniyun ala dalilin shin wannan mustahabbancin da aka ce a rika tunowa da sayyiduna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu mutuwarsa a rika tunowa da ita ana yin kuka duk lokacin da aka tuno shin wannan an gina shi ne akan dalili na shari'ar musulunci shari'ar musulunci tana da ka'idoji guda biyar na hukunce hukuncenta abinda ake ce ma aqsamul hukmi taqlifi a ka na musulmi mai hankali wanda shari'a take magana da shi kuma wanda ya balaga to an kasa hukunce-hukuncen musulunci gida biyar akwai wajibi abinda dole ka yi idan ba ka yi ba ka saba ma Allah Allah kuma zai kama mutum ya masa azaba ran lahira shi ne ake ce masa alwajib akwai almuharram abinda shari'ar musulunci ta haramta Allah ya hana ko manzon sallallahu ta'ala alaihi sallam ya hana sannan idan ka aikata wannan abin shi kuma to mutum zai Allah zai azabtar da shi in kuma ya bashi Allah zai bashi lada sannan akwai hukunci na uku mustahabbun shine mandu abinda shari'ar musulunci ta nemi a yi amma idan baka yi ba baka yi sabo ba sannan akwai makaruhi abinda shari'ar musulunci ta ce a bari amma idan baka bari ba to ba za a ce ga zunubin ka ba sannan sai na ƙarshe akwai mubahi ko ja'izi shine abin da ka ga dama ka yi in baka ga dama ba ka yi duk wanda kai ɗaya ne ba lada ba zini to dukkan waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar ana gina su ne akan dalili na shari'ar musulunci sai abin da ya tabbata Allah da kansa ya mai da shi wajibi ko manzon sallallahu alaihi wasallam a sunnar ta ingantacciya ya mai da wannan abin ya zama wajibi haka haram ba ka ce ma abu haramun sai abin da ya tabbata nassan a cikin alqur'ani ko kuma qiyasun ala nas ai kiyasi akan nasu haka baka ce ma abu makaruhi haka baka ce ma abu mustahabbi haka baka mai da abu mubahi wato halal sai idan dalili na shari'ar musulunci ya tabbatar da shi so daga duk ibadar da kace a yi ta za a samu lada wajibi ne ka aje mata wani dalili idan ka ce abu kaza idan an yi shi mustahabbi ne mustahabbi na nufin za a ba mutum lada ke to sai ka aje dalili da ya tabbatar da cewa wannan abin mustahabi ne ko dai daga littafin Allah ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba haka ba to za a kyale maka kayanka duk abin da ka kago ka ce gashi idan aka aikata shi akwai lada to sai ka aje masa dalili sai ka ce saboda Allah ne ya ce a yi ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a to shine ma da yake tambaya yanzu da aka ce a rika tunowa ana kuka saboda kashe jikan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu shin an gina wannan ne ala dalilin akan dalili am ala hawa ko an gina shi ne akan son zuciya domin duk abin da bai zama dalili ba to sunan shi hawa hawa kuma son zuciya ke ita ko shari'ar musulunci ta wadatar da kai ba a buƙatar kai amfani da son zuciyarka ana son ka yi amfani ne da abin da ya tabbata a addini shi kenan kai haka kafunta, domin yanzu ni ina da son zuciya na wancan ma na da nashi duk mun bambanta yanzu abin da ba addini ba misali abinci da za a zo yanzu a aje abinci kila kala daidai adadin mutanen da suke masallacin nan zai iya yiwuwa ba za mu yi ittifaki ni da wani ba abincin da zan ci wanda ni na fi so shi ko ba shi yake so ba to Allah ya halicce mu ya san haka muke nahnu asbabul ahwa'i Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam yana son bin son zuciya yana son ya bi son zuciyarsa duk abin da aka ce na molanka ne to ɗan adam na sha'awarsa to a addinin Allah sai Allah ya kwace wannan shi kanshi Allah ya ce baya bin hawa ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن da Allah a matsayin sa na sunan sa ne alhaƙu da zai bi soye-soyen zukatan mutane to la fasalin samawa wal ardu wa fihin da sammai da kasai da abin da ke cikin sammai da kasai duk sun lalace domin yanzu da za a ce kai kanka akwai wanda halitta shi ma bata mishi ba yadda Allah ya halitta shi bai mai ba da za a bashi zaɓi kila shi da kanshi zai ce shi abu kaza yake son a masa to kaga ashe dan adam Allah ya halicce shi haka kuma shi ya san shi to a babi na musulunci sai ya zama Allah ya hana mazan san zuciya ya kore ma manzansa son zuciya ya ce ma zalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa ma zalla sahibukum wannan abokin naku wanda kuke tare da shi mutumin naku ma zalla bai bata ba in an ce zalla shine mutum ya bata akan jahilci abdalal bata akan jahilci mutum bai sani ba ya bata akan rashin sani wa ma gawa sannan bai ɓata saboda son zuciya ba in an ce ya ɓata alhali mutum ya sai ya fi son zuciya shi ya bata waɗannan kuma dama su ne bala'o'i guda biyu da addini ya fuskanta ashubuhatu da ashahawa Ɓata na mutum ya sani ya take sani da ɓata na mutum bai sani ba kuma bai buƙatar ya sani waɗannan ba a cikin a cikin bala'o'in da musulunci ya fuskanta ba kamar waɗannan guda biyu to shine ma da yake cewa shin wannan akan dalili ne aka gina shi ko akan san zuciya wa idza kana ala dalilin fa aina huwa idan an gina wannan akan dalili ne to ina dalilin yake kaga ko sama ko kasa ba za a samu wannan dalilin ba da za a kawo a ce Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam su suka yi umarni da cewa duk shekara a tuno da mutuwar sagiduna al husainu radiyallahu ta'ala anhu a yi kuka har ma a da jini kowa saboda yana nuna san sayyidina al husain ko ya tsaga jikinsa jini ya zuba kaga har duniya ta nade ka ba mutum a tsayin ya je ya sa maka dalilin da ya tabbatar da ai wannan ba zai ka maka ba babu la a cikin littafan sunna la a shi'a babu dalilin da zaka kawo wanda Allah subhanahu ta'ala ko ma'aiki nasa sallallahu alaihi wa sallam su suka yi umarni da cewa a rike zikira mauki ko mashhadi Husayn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu a riƙa tuno da kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu da aka kaga wannan abu ne babba ولماذا لم لم يفعل ذلك احد من ائمه اهل البيت sannan me yasa a tarihin hatta shi'a ba a samu shugabannin ahlul baiti sun aikata haka ba alladina tazumuna annakum atba'uhum wadanda kuke riyawa kuna bin su ku biyan su ne wani dalili ne ya tabbatar da cewa a rika jikin kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala an hudu shekara ina inda su a yin mato ahlul bai suke haka mun gane ya kaga su suna riya wace ai su ne shugabannin su to ya kamata mutum ya koyi da shugabansa wanda ya gabace shi to wannan tambaya ce tambaya ta 54 يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين ‘yan shi'a su kansu su suna cewa sayyiduna al-husayn radiyallahu ta'ala anhu dan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kuma sayyiduna ali ya fi sayyidina al-husayn daraja hatta a wajen yin shi'a babansa wato ali radiyallahu ta'ala anhu ya fi shi daraja shi sayyidina ali ya fi ɗansa daraja wannan dama a wajen ahalus sunna haka yake waɗannan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nasa guda hudu a cikin sahabbansa babu waɗanda suka kai su daraja hatta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi akan mimbari ya faɗa an masa tambaya kuma ya faɗa aka ce man abbalul ummati da rasuliha yace Abu Bakr wa Umar dan Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahullah yace na tambaye sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu babana nace masa a cikin al'umman nan waye bi daraja sai yace Abu Bakr thumma Umar sai yace fa khashitu an yadhkura Uthmana fa qultu thumma anta na tambayi babana sayyidina alwa yafi bayan manzon Allah sama a cikin al'ummar nan gabaki da yace Abubakar sannan Umar Muhammad ibn al-Hanabiyya za mu ji wasiyar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya masa da shi da ƴaƴansa da shi da yayin sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husayn ba da dadewa ba insha Allah yace sai na ji tsoron kai yace sannan Usman sai ne sauri sai na ce sai kai sai kai dama ɗan shi a farko wanda ake ce musu ashi'atul qudama sune alladhina yufaddiluna aliyan ala usman ɗan shi a farko ɗan shi a farko wanda ake ce musu shi'atu aliyi sune waɗanda suke ganin sayyidina ali ya fi sayyidina usman daraja dama wannan mahallu khilafi an yi sabani a kansa amma sayyidina abubakar da sayyidina umar ittifaqan al'umman musulunci sun tabbatar da cewa su suka fi daraja sayyidina abubakar sannan sayyidina umar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma to kaga sayyidina ali radiyallahu anhu ya fi sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu daraja hatta a wajen yin shi'a sai mali ya ce fa idza kana al kadhalika to idan al'amarin ya kasance tabbas sayyidina ali ya fi sayyidina al-husayn daraja فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على ابنه to me yasa shi ba kwa masa kuka ku tsaye da ranar da za ku rika tuno shi a santa ku rika ilani ku rika gayyata har a rika yawace yawacen kafa da ake yi tafiya mai nisa me yasa shi sai na alba a masa irin wannan hmm? me yasa shi ba a mu sayyidina ali radiyallahu ta'ala an haka sayyidina ali ko ya riga shi ma kashe shi akai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu an kashe shi kashe shi akai shahada yayi shahada sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi kashe shi akai wanda ya kashe shi ibnu muljam al-muradi abdurrahman ibn muljam al-muradi shi ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kuma shi an kama shi ma, an kama shi bayan ya saki sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu an kama shi har za mu ji bayanin da sayyidina Ali yayi kamar yadda al-Imam Tabari ya kawo a cikin tarihinsa kuma da isnadi ingantacce mala yace summa alam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdala minhu ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi su dukansu ba da za kai tambaya ka samu dan shi'a ka tambayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali wa yafi har sai baka amsa idan ya ce maka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fi sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sayyidina Ali to sai ka muka tabbaya ka ce to shine yasa ba kwa da ranar da kuke tuna mutuwarsa ai mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jarraba al'ummar manzon Allah sama da ita ba fiye da ita sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu yace lamma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata adaa'at al-madina shi walamma tufiya aflamat shi ranar da manzon ya shigo Madina sai Madina ta haske amma ranar da aka ce manzo Allah sallama ya rasu to wannan rana ita ce ranar da kowace rana duhu a wajen mu yace ba mu gane kuran mu ba ba mu gane ashe mu mu ma ba kowa bane mu sai ranar da muka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga mu tsantsama ya rasu to sannan ittifaqan kowa ai ya ce manzo Allah sama ya fi sayyidina Ali ya fi sayyidina Al-Husayn ko to shine nan ma da yake tambaya yake cewa thumma alam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam afdala minhuma ashe manzo Allah sama kuma bai fi su ba dukkan su su biyan falimaza la tabkuna alaihi ashadda min buka'ikum as-sabiqi to me yasa ba ka ma manzo Allah sama kukar rasuwarsa kuma ranar rasuwar manzon sama ba a yi sabani a kanta ba kamar ranar haihuwarsa domin an haifi su sama lokacin ba musulunci ba a riwaya sahabban nan da ake bata su lokacin ba su lokacin da aka haifi su salama ba su ba a san su ba shi ya sa duk wanda zai zo ya ce kada an ga ranar da aka haifi da su ƙarya yake ya ce ran kaza an biya haife shi ran litinin da kansa ya faɗa amma ka ce ran sha kaza ga watan kaza ran sha kaza aka haifi manzon Allah sallama to wannan a tarihin musulunci kawai kana faɗin abin da ka ga dama ne ko kai karanta a wani littafi wanda kuma islami bai tabbatar da shi ba ranar sha biyu ga wata ba ranar aka haifi manzo Allah sallama ba ranar sha bakwai ga wata rabiul awwal ba rana aka haifi manzo Allah sallama ba babu riwaya sahihiya da ta zo ta tabbatar da cewa ga ranar da aka haifi manzo Allah sallama an haife shi a shekarar giwaye shekara ce shahararriya an santa a ce a larabawa suna da abin da suke ce mushi ayyamul arab ayyamul arab akwai ayyamul arab fi jahiliya akwai ayyamul arab fi islam ayyam sune shekaru da wasu abubuwa masu mahimmanci suka abu to sai laraba sai su ma wannan shekaran maki an san su to sai su kira shi da yau suna da irin su yawmu halima a karin maganarsu suna cewa ma yawmu halima ta bisirri ana da yawmu jahita ana da yawmu al-ghabra ana da yawmu al-batis duk waɗannan suna cin ayyamul arab ba ana nufin rana ɗaya ba ce. a ana nufin wani abu da ya afku a tarihi a wata shekara sai aka yi makin wannan shekarar sai aka sa mata suna da wannan abin da ya afku to kaga wannan kenan to amma ranar rasuwar manzo Allah sama an san ranar hadisai sahihai sun zo sun tabbatar da ranar da manzo Allah sama ya rasu wannan bai boyi ba littafan sunna habbabi suke yi babu wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi ranar da manzon sama ya rasu da watan da ya rasu kai hatta lokacin da ya rasu ma sai da sahabban na ridwanullahi ta'ala alaihim suka goyito mana ya aka ma manzon Allah su sama wanka ya aka masa likkafani wani irin kabari aka masa duk wannan an san shi ashe kaga wannan ba boyayyen abu bane sanannen abu ne a tarihin musulunci an san shi a cikin littafan sunna an san shi littafan hadisi duk sun yi bayanin wannan to me yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tuno da ranar rasuwarsa ko ko mutuwar sayyidina al-Husayn ta fi zama musiba ga al'umma fiye da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da Allah bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba ba za a san sayyidina al-Husayn ba ba zai samu darajar da ya sama ba sayyidina al-Husayn ya samu darajar da ya sama ne sakamakon dangantakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma imanin da ya yi da shi da sakon da Allah madaukakin sarki ya bashi ashe in za a yi kukan mutuwa kukan jini wanda ya kamata a yi ma mutuwarsa kukan jini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya tabbata addini ya halatta ayi ma'atami wato a ware wata rana a ce ga ta ranar zaman makoki saboda mutuwar wani to wanda ya fi cancanta a mahaka ne manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga tambaya ce mai ban kama kwakwalwa yadda aka yi aka kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abubuwa suka suka tsananta an yi yakin da suke ce mishi ma'arakatu na harawan a shekara ta talatin da takwas bayan hijira aka yi sulhu tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda aka yi hudina abinda ake ce ma hudina shine tsagaita yaki sulhu dan a daina yaki shi yake ce mishi hudina al to ana nan wasu daga cikin mabiya sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu in shi'a sai wannan abin bai musu dadi ba ya zai a ce an samu sulhu a tsagaita a daina kashe musulmai nan bangaren musulmai nan bangaren musulmai ana yaki wannan bai musu dadi ba sai suka ware kansu suka ce to su kawai yanzu ba su ma tare da sayyidina Ali sayyidina ali a wajen su ma ya zama kafir to waɗannan su ne su kuma daga nan sai suka aka sa musu suna khawarij an kira su da khawarij saboda kharaju an ta'ati sayyidina ali ibn abi talib sun kima sayyidina ali da'a sun fita sun maka tawaye to shine sai ake ce musu khawarij jam'i ne na kharijun sai a ce khawarij kaman fa'ilun ka ce fawa'i to sai ake ce musu khawarij amma daga bayan istilahin malami ana kara musu yawun nasali a ƙarshe in za a faɗi kwara dai sai a ce kharijiyun saboda in aka ce kharijun kila wani ba zai gane ba a kila a masal daga masallaci ya fita kharijun min al-masjid kharijun min al-bayt kharijun min al-kada min kada to sai ana ce musu kharijiyun to waɗannan mutanen da ake ce musu kawarija suna cikin fitilar musulunci kana iya cewa ita ce ƙungiya lalatacciya ta biyu daga cikin ƙungiyoyin da suka danganta kansu ga musulunci bayan 'yan shi'a 'yan shi'a kam su ne ƙungiyar farko da aka fara samu su ne na farko wanda suka fara fito da bid'o'i daga duk wata bid'a da ga ana yin ta a duniyar nan to 'yan shi'a suna da kamashin to sai aka zo aka samu khawarijawa ɗan uwansu ne su uwarsu dai ubansu ɗaya daga baya sai suka rabu suka fita suka yi na ali tawaye suka ce ba ruwansu da shi to daga nan sai suka yi mitin da suka yi mitin sai aka ce yanzu abin da za a yi sun gano fitinar al'ummar nan gabaki dai a mutane uku take duk aje a kashe su abinda za dama khawarijawa su su abin nan din suke nan daga cikin khasa'isul khawarij al-aqdiyya akwai qasrul mukhalif duk wanda ya saba musu a ra'ayi kai a kashe shi duk wanda ya saba musu a ra'ayi kawai a badda shi kawai ya zama an kashe shi ba shi a duniya su kawai abin da za su yi ke to sai suka ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina muawiya ibn abi sufyan a matsayin sa na gwamna a sham da sayyiduna amr ibn al-as a sa na gwamna a masar sai suka yi mitin cewa kowa ya je ya kashe shi a je a kashe su suka raba aiki su uku aka raba aiki su uku ɗaya ya tafi sham domin ya kashe sayyidina muawiya ɗaya ya tafi masar domin ya kashe sayyidina amr ibn al-as ɗaya kuma ya zo kufa domin ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala an to ciki wanda shedan ya ba ta'a shine wanda ya kashe sayyidina ali abdurrahman ibn muljam al yazo ya samu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a watan ramadan sayyidina ali ya fito a riwayoyi masu yawa aka ce shi ya kira matan lada da kansa shine amirul mu'minina liman kuma ya kira sallah da kansa saboda tawazu ya gama kiran sallah kawai Abdulrahman ibn Muljam al-Mughadi ya cece shi ashe da mutane a masallaci aka zo aka kamo shi aka tafi da shi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce ku duba shi ku ga waye aka gan shi aka gane shi yana cikin mabiya sayyidina Ali da a duniyan nan ba wanda Allah ya fitine shi da mabiya tsinannin mabiya wallahi kamar sai na Ali waɗanda suke tare da shi duk su suka ja masa bala'i shi ce ya ce ku duba idan na mutu ta sanadiyar wannan wannan suka da ya mini to annafsu bin nafsi ya ce shi ma ku kashe shi amma duk da haka sai na ali ce wala tumattilu kada ku yi masa mutla al mutla shine a rika daddatsa mutum a datsa hannunsa a datsa ɗayan hannu a datsa kazan a yanke masa harshe wato kisan dai walakanci yace wala tumattilu kar ku yi masa mutla kawai abinda za ku yi takata yi kuma ku take shi ku kashe shi shikenan ya ce idan kuma ban mutu ba to shi nan zaɓi na wajena in na ga dama in yafe masa idan na ga dama kuma in sa a kashe shi in dai masa in sa kai a kifafi kai afuwa in sa a masa kifafi wal jute ya jawo ce wal juruha kifa duk yana cin wannan yanayin ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jaruman mutane ne ba su manta da ilimi duk halin da suke ciki duk halin da sahabban manzon sama suka shiga akan ilimi suke rayuwa yanzu ga yana kwance yake bada da fatawa idan na mutu to annafsu bin nafsi ce idan kuma ban mutu ba to ku bashi in na ga dama ai wal juruha qisas in na ga dama in yi wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu kaga yana tadabburin alqur'ani yanzu wannan wata aya ce ta zo masa fa ta cikin suratu an-na'ida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ita aya kawai ga yana fata jini face face abu al-imam ibn jarir ne tabari yake faɗa a game da wannan yake cewa وذكر أن الناس دخلوا على على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي أنا بعد لاباري أتاريه شيوا راند ابن ملجم المغادي يزوي تكي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه mutane sun zo wajen ɗansa babban sayyidina al-hasan radiyallahu anhu a cikin tashin hankali fa bainama hum indahu wa ibn muljam maktufun bayna ce suna cikin wannan yanayin ga ibnu muljim shi kuma an ɗaura hannuwansa haka an ɗaure shi a cikin an sa mishi mari إذ نادته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي sai kawai ga diyar sayyidina Ali ummu kulsum kun san ummu kulsum nan nan matar sayyidina Umar diyar sayyidina Ali kuma na na Fatima mata haife ta ku wannan na na Fatima mata haife ta kuma matar sayyidina Umar ce Saidna ali ya bashi aurenta lokacin saidna, umar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa sai ta shigo tana shigowa ta san abdurrahman ibn muljam al-muradi domin yana cikin almajiran babanta da ta san shi ta shigo tana kuka ta ce ai adu wallah ta ce kai makiyin Allah Na ba'asa ala abi ce babana bai da laifi wallahu mukhzika kai ku Allah ya walakanta ka babana bai da laifi wajen Allah ka kashe shi ka rage masa zunubi eh ko ka kwashe ma zunubin sa fata fata ya dawo kanka kai ku Allah zai walakanta ka qala yana daura fa saboda tsabagen tsinan cewa da lalacewa irin ta waɗannan mutanen masu mummunan aƙida ba kawariji yana ɗaura fa a cikin mari sai ya ce fa alamanta biki ba kike makuka wallahi laqad ishtaraytuhu bi alfi yace wannan takobin da kike ganin nawa na siye shi da dinare dubu ɗaya wa samamtuhu bi alfi sannan kuma sai da na sa masa guba gubar da na siya ta kai ta dinare dubu ɗaya yace walau kanat hadhihi ad-darbatu ala jami'i ahli misr yace wallahi wannan ce kashi da nayi din tarar da na masa da takobin nan da duka garin nan zan mawa ma ba fiye minhum ahad da ba wanda zai rayu kaji kaji kaji ci to haka sayyidina ali likita yake likita yazo ya duba sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya dibi ya dibi ya dibi wani abu jini daga cikin jininsa ya je gwaje-gwaje tun a lokacin ana gwaje-gwaje sai ya ce ai wannan gubar ta shiga har ta shiga dimahu ta shiga haku kwalwarsa sai ya ce ausu ya amiral mu'minin shi ka yi wasiya kawai shi ya amiral mu'minin ka yi wasiya kawai ba za ka rayu ba shi ce to shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi ma ƴaƴansa wasiya kuma ya al'umma wasiya a cikin wasiyarsa yake cewa aka zo wani da ake ce masa jun da ibn abdullahi ya shigo wajen sayyidina ali sai ya ce masa ya amir al-mu'minina in faqadna ka wala naf'iduka fa nubayi'u al-hasana shi ya amir al-mu'minina sayyidina ali idan muka rasa ka kira su ba ma fatan haka amma mu madanka mu mubayi'a sayyidina hasan Faƙada sai sai na ali ya ce ma a muhukum wala an haku ban ce ku yi mai ba ban ce ka ku masa ba An antum abu sau ku kun fi hankali in kun ga ya cancanta ya cika sharuɗar da za a zaɓe shi ya zama khalifa shi ke in kuma kuka ga bai cancanta ba shi ke a فدعا حسنا Husainan Faƙada. sai kira sayyidina al-hasan da sayyidina al-husain sai ya ce musu usikuma bi taqwallah sai ina muku wasiya da tsoron Allah wa alla tabghiya dunya wa in baghatkuma hakku nemi duniya ko da duniya ta neme ku wala tabkiya ala shay'in zuwiya ankuma sannan kakku damu da wani abin da aka shimfiɗa muku wa ƙulal haƙƙa kuma ku zama masu faɗin gaskiya warhamal yatima ku rika jin tausayin maraya wa aghisal malhufa ku rika taimakon wanda yake cikin damuwa wasna'a lil akhirati ku rika aiki dan lahira wa kuna lil zalimin lil sannan duk azzalimi ku ja da shi wa lil mazlumi nasiran wanda kuma aka zalunta ku taimake shi wa amala bima fil kitabi ku yi aiki da abin da ke cikin alqur'ani ولا تأخذكما في الله لومة لائم كد زرجين من زرجية كد hana قين aiki. wannan wasiyar da ya masa sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husayn kenan summa nazara ila Muhammad ibn al-Hanafiyya sai waigo wajen ɗayan dan nasa da ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiyya ba dan nana Fatima bane radiyallahu ta'ala anha fa qala sai ce hal hafizta ma awsaytu bihi akhawaika ka haddace abin da ka ji abin da ne ma ɗan uwanka wasiya ko kuma ka haddace qala na'am sai yace eh. qala fa inni usika bi misli yace to kai ma ina maka wasiya da irin sa wa usika bi tawqiri aqwayka ina maka wasiya ka girmama ƴan uwanka manya li'azimi ma alayka saboda girman haƙƙin su akanka yayyinka ne su ka girmama su fattabi amrahuma idan sun umarce ka kai musu biyayya wala taqta amran dunahuma kakka yanke abu ba tare da kun yi shawara ba ku haɗu ku yi shawara thumma qala sai yace kuma bihi ku kuma ina muku wasiya game da shi fa innahu shaqiqukuma ku dauke shi a matsayin uwar ku dai uban ku daya wa ibn abikuma duk da cewa shi dan baban ku ne wato kun hada uba ne ba uwa ɗaya uba ɗaya ba amma ku dauke shi a matsayin uwar ku dai uban ku daya wa qad alimtuma anna abakuma kana yuhibbuhu kuma ku kun sani ni babansa ina son shi thumma qala sannan sai yace wa qala lil hasan yace ma sayyidina al hasan usika ay bunayya bi taqwallahi shi ya kai ɗana babba ina maka wasiya da tsoron Allah wa iqamis salati li waqtiha ka rika tsaye da sallah a lokacinta wa in da inda ha sannan ka rika bada zakka wajen wanda ya cancanta ka ba wa husnil wudu'i sannan ina maka wasiya da kyautata alwala fa innahu la salata illa bi tuhurin domin babu sallah ba tsarki wala tuqbalu salatun mimma ya'i zakati sannan duk mutumin da ya hana zakka ba za a karɓi sallarsa ba wa ka bi ghafri dhanbi sannan ina maka wasiya ka zama yafi zunubai wa kazmil gai sannan ka zama mai danna hushi wasilatul rahimi ka zama mai sada zumunta wal hilmi inda jahli sannan ka zama mai natsuwa a lokacin da wani ya maka wauta والتفقه في sannan ka zama mai koyon fiqhu a addini والتثبت في الامر sannan duk abin da zaka yi kafi ka tabbatar da gaskiyarsa sannan ka zartar والتعاهد للقران sannan ka zama mai riko da alqur'ani wa husnul jiwari sannan ka zama mai kyautata makwabtaka wani amri bil ma'ruf sannan ka zama mai umarni da abu mai kyau wan nahyi anil munkari sannan ka zama mai hana abin da ba shi da kyau wajtinabil fawahishi sannan ka nisanci duk abin ya zama albasha wannan wasiyar da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya mai ayyanta kenan a ciki ba inda yace su nemi khalifanci ba inda yace su zama a immomi bayansa babu akwai dogo wasila al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ta da tanan tana da tsawo da sauran wasiyoyi duk a cikin wasiyar da Sayyidina Ali yayi ba inda Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma ƴaƴansa Sayyidina Al-Hasan ko Sayyidina Al-Husayn su zama shugabanni sa. ko su nemi shugabanci ko kacci wata da su na shugabanci tun da ya aƙida in shi a su ne ko in ma baka bi su ba to kai dan wuta ne in baka yi da shugabancinsu ba to wannan shine abin da ya faru to jawa su a aqida wanda ya kaje sayyidina ali yayi babban aiki ina ba ku labari to wannan can da suka je kashi ɗaya da ya tafi kashi sayyidina muawiya sai ya samu muawiya radiyallahu ta'ala anhu a ciki amma bai ciki can cikinsa ba aka yi masa magani likita ya ce to amma ba zai haihu ba daga nan shi ko wanda ya je kashe sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu a masar ranar sai sayyidina amr ya samu matsala ta ciwon ciki sai bai fito sallah ba sai wani da ake ce masa kharija sai ya fito shi ya ja mutane sallah saboda ka rana Allah ya kaddara shi za a kashe aka kashe shi ya fito an kama shi yana yana jin daɗi an fa kama shi fa yana jin daɗi yana ya kashe yace qataltu amran yayi suka ce ma qatalta amran walakin qatalta kharijata shi ce aradtu amran wa arada Allah kharija shi ya zama karin magana ko ka gani ne nufin in kashe a ibn al-As amma ba shi na kashe ba ashe kharija na kashe waɗannan mutanen su sun ɗauki kashe mutum a matsayin ibada ɗaya daga cikin su fa bayan an kashe sayyidina ali yake baiti yake ban abdurrahman ibn muljam al-muradi yake cewa ya zarbatan min taqiyyin ma arada biha illa li yablugha min zil arshi ridwana cewa ya zarbatan yace kai kaga taran nan kamar misali kace kaga wani irin tara min taqiyyin daga wani mai tsoron Allah ma arada biha shi ba abin da yake nufi da wannan tsarar da ya kai masa yadda na ali illa li yabluga min zin arshi ridwana sai dai ya sami yadda Allah ce inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana ce inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu ce inna tinoshi shi wannan Abdulrahman ibn Muljam al-Muradi inna tinoshi sai kawai in ji a raina Shi ne shine ya bariyati inda Allah zana, ranar lahira sai yafi kowa lada da khawarijawa ke